Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da wannan lokaci ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugabannin kasashen yammacin duniya da na Rasha sun ci gaba da cece kuce zuwa jiya jama'a a tankiyar da suka shafe makonni suna yi kan kasar Ukraine. A kuma daidai lokacin da kasar Rasha ke barazanar yin ramuwar gayya ta amfani da karfin soji. muddin neto bata amince da bukatar janye wata karamar rundunar soji da ta girke a tsohuwar kasar communist gabashin turai wadda yanzu kuma mamba ce a kungiyar ta neto ba shugabannin jamhuriyoyi biyu da suka yi shelar ɓallewarsu a donbass sun yi kira ga 'yan kasashen su jiya juma'a da su fara shirin tashi sannan waɗanda kuma suke iyawa su saba makaman su sannan saura su tashi kuma za a samar musu da kayan abinci da matsugunai a garin rostovon don na ƙasar rasha a wani jawabi ta gidan rediyo shugaban donis denis pushilin ya ce rayuka da kuma rayuwar mutanenmu sun shiga cikin haɗari ya yi zargin cewa shugaban ukraine ya girke sojoji a kan iyaka kuma a shirye yake ya bayar da umarnin kai hari gargadin cewa a tashin ba wajibi ba ne jawaban shugabannin donetsk da luhansk da aka yada ta gidajen rediyon an naɗa ne tun kwanaki biyu da suka gabata a cewar wasu ƙwararru kan yanayin bidiyo da suka yi nazarin kwayafayen bidiyon a halin da ake ciki kuma sakataren harkokin tsaron amurka leo austin ya yi kiran da a sassauta tayar da jijiyoyin wuya game da rikicin na ukraine a wata tattaunawa ta wayar tarho a jiya juma'a da tukuran aikinsa na rasha a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon austin ya yi kiran da a kai zuciya nesa a mayar da sojojin rasha da ke zagaye da ukraine zuwa sansanoninsu a kuma shiga tattaunawar warware rigimar a dubulmasiyance a cewar sakataren yaɗa labarai john kirby a wata takardar bayani Wannan tattaunawar na zuwa ne a daidai lokacin da Rasha ta yi shaidar shirin atisayen rundunar soji masu sarrafa makaman nukiliya daga yau Asabar. Shugaban Rasha Vladimir Putin da kansa zai jagoranci atisayen wanda zai hada da jerin rawar daji ta harba makamai masu linzami masu iya tashi daga wata nahiyar zuwa wata da kuma makamai masu linzami da ke iya sarrafa kansu a cewar ma'aikatar tsaron Rasha. rahotanni na nuna cewa jiya juma'a 'yan sanda a ottawa kasar canada sun fara kama direbobin motocin dakon kaya waɗanda ke zanga-zanga kan wajabta yin rigakafin cutar corona da sauran tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar a ƙasar da suka fara tun makonni uku da suka gabata yayin da wasu suke sanye da rigunan yaƙi kuma ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu 'Yan sanda sun fara ƙoƙarin fatattakarsu tun da daren ranar Alhamis lokacin da aka ce sun kama jagororin zanga-zangar Tamara Leach da Chris Baba a wajejen gidan majalisar dokoki da ke babban birnin ƙasar. hukumomi sun kuma killace wani babban sashi na tsakiyar birnin don hana mutane ciki har da manema labarai kutsawa ciki. Hukumar yada labarai ta Canada mai kula da kafofin yada labaran gwamnati ta ba da rahoton cewa an yi kaman kuma 'yan sanda sun kafa sansanonin tsare mutane da dama a birnin. Mutane tara sun ɓace bayan da gobara ta tashi a wani jirgin ruwa da ya taso daga Girka zuwa Italiya da safiyar jiya jama'a kuma 'yan kwana-kwana sun yi ta ƙoƙarin ceto mutane da dama da suka makale cikin jirgin a cewar hukumomi. fasinjoji kimanin 240 da ma'aikata 51 ne ke cikin jirgin mai suna european olympia mai dauke da tutar kasar italiya lokacin da gobarar ta tashi kuma jiragen ruwa masu ayyukan ceto sun yi cunkus a tsibirin kofu inda aka girke motocin daukar majinyata abin tamkar almara kamar abin da aka yi ne a titanic amma wannan da gaske ne a cewar david Waller. wani direban motar dakon kaya wanda aka ceto kuma yake wani otel a kofo dangantakar china da rasha da ke dada zama ta kud da tana iya haifar da sakamako mai tsanani ta fuskar yankin ƙasa da siyasa da kuma tattalin arziki muddin rikicin ukraine ya faskara a cewar masu nazarin al'amura yayin da manyan ƙasashen biyu suka dada ƙarfafa abin da suka kira dangantaka ta dalla-dalla mai matukar muhimmanci china ba ta yi tayin bayar da cikakken goyon baya ga mamayar da rasha ka yi ma makwabciyarta da karfin soji ba kuma akwai alamomin da suka nuna cewa fannin shugabancin china ya damu saboda wannan gamar soji da ka iya zama mafi muni a nahiyar turai tun bayan yakin duniya na biyu ba zai haifar ma china da mai ido ba a daidai lokacin da dangantakarta da turai ke dada sukurkucewa kuma tattalin arzikinta ya fara gyangyaɗi. jiya juma'a sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ya himmantu ga ganin cewa shugaban sashin kula da haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniyar ya kai ziyarar gane mu ido ta haƙiƙa a lardin shinshan na ƙasar china inda tsirarin 'yan ƙabilar wiga da musulmi masu alaƙa da turkiyya ke zaune zai fiye ma China idan har ta gamsu cewa ba ta yin abin da mutane ke zargin cewa tana yi. Zai fiye ma China ta samu ziyarar haƙiƙa ta babbar kwamishiniya kuma za mu yi duk abin da muke iyawa don ganin cewa an yi hakan. A cewar Guterres ya ƙara da cewa muddin aka kasa yi to lallai babbar kwamishiniyar za ta yanke shawara gwargwadon ikonta. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi waɗannan kalaman ne a Jamus a wurin taron harkokin tsaro da ake yi a Munich bayan da ciyaman ɗin taron ambasada Wolfgang Ischanger ya tambaye shi. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Za mu leƙa ƙaramar hukumar Mariga da ke jihar Neja, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da cin karansu ba babbaka. ‘Yan bindiga daɗin sun kai farmaki a wasu yankuna da ke cikin karamar hukumar ta Mariga, inda suka yi awon gaba da wasu hakimai biyu da kuma ɗimbin jama'a. Rakiya Jibrin Aliyu wato ɗiya ce ga hakimin Bobi da ke karamar hukumar ga kuma abin da take shaida mana. Mun dai jiya muna zaune gida sai muka ji harbin bindiga. To sai kuma ana batun da zai boye sai muka da ta ba hanyar bayan gida. To ashe shi lokacin yana nan zaune kofar gida. Sai yara suna cewa ba ka tashi ka shiga gida ba ka tashi ka shiga gida to kahin ya tashi din. Wasu sai suka zagayo wurin masallaci. Kenan hmm. sai suka cin mashi suka cire mai hulla sai ya ajiye cin gida kasa Sai suka cire mai agogo da komi dai haka dai. To daga nan muna dawa muka je muka samu wata fadama kenan muka lallabe mu. Muna da ka ce A wuce da babanmu sai aka ce to mu ta gidan a kulle gida sai matar shi guda haka sai ta ciro hullan da aka kawo daga gida daga nan sai aka rufe gidan muka yi ta kina mu kwana cikin gari gaskiya ga baki ɗaya kowa hankalin shi ya tashi kowa na ta kuka shi ma dan gidan hakimin gobe wanda shi ma sha da kyar daga hannun yan bindigar ya mana kalin bayanin abin da ya gane wa idanunsa saboda abin da ya faru da ni ni dai yana da shago bakin titi so tsakanina da su shago guda ke tsakanina da su ko da suka zo mashin goma sha bakwai ba su yi halibi ba sai da suka kasa kansu biyu rabi suka yi cikin gari rabi suka yi gidan hakimi to waɗanda suka zo daidai inda nake su suka yi halibi da na tashi na sheka da gudu na bi ta bayan shago na na ci karo da su kuma sai na sake dawowa to a lokacin ne shi wanda ke nuna musu wurare yake su bi shine ciyaman ku bi shi ku bi to lokacin na hau kafa na muka ta yi da su suna bi na mashin guda na cewa ka albe ni ka albe ni to kuma jin haka na ce to ai sai dai na faɗi daga nan kenan na sheka na samu na shiga wani gida eh. ina faɗawa gidan sai na hau katanga sai na fada gidan zonal to da yake gidan zonal ba kowa wannan na tsaya ina a tsugunna wurin nan suka ɗauko babana shi hakimi kenan suka ɗauko shi suka sa shi a mashin gabana suka wuto suka wuce da shi ina laɓe da hakimin da wata kanwana da jikan hakimi ɗin su uku ina kallon lokacin da aka wuto da su bayan an wuce da su daga baya aka wuto da wani inyamuri wanda ke da kemis a nan wurinmu da kuma wani tsoho dan gudun hijira shi ma sannan sun ɗauki masuka mashin guda bakwai na jama'a to yanzu tabbas hakimi na hannunsu dai kenan dimun dimun sai da suka buge shi a fadin shi ya fadi suka jawo shi kasa sannan suka ara sha mashi dimun dimun tsakani na da su duka duka bai wuce taki uku suka biyo ta gabana da shi ba su kira kowa ba tukun. Bugu da ƙari a yankin gulbin boka ma dai da ke karamar hukumar tamariga nan ma na ci gaba da ɗanɗana kudar su. Umar S. Mahoro mazaunin wannan yanki ne ga kuma abin da yake cewa. a ranar lahadi muna nan sai muka ji labarin cewa barayin daji sun fito daga bangaren indago sun kitar sun yi yamman nan mm. daga nan mutanen sai suka kama gudu saboda neman mafaka ana cikin haka ɗin kuma sai muka ji wasu labari kuma wasu sun fito daga shiyoyin shara jiyan mutanen mulai suka ta abin nan gudu wayanda suka fito daga shiyoyin indago suka biyo suka zo hunyu suka zo sabon wuri suka wuto suka zo kuyimo daga nan suka shiga yammacin nan suka wuce shiyoyin dajin magmar daji bayan an gama wannan sai wayanda suka fito daga ne kuma suka shigo kakihun suka zo mazami daga mazami sai muka je labarin cewa ai sun koma sai hankalin mutane ya kwanta mutane suka fara dawowa a ranar lahadi kenan ana cin kasuwa haka to bayan ana cin kasuwa cin cin kasuwa kuma sai kuma muka ji an ce ga kuma sun dawo sun dawo sun kawo daidai wani wuri da ake cima kara'a Eh. bakin kusa da gulbi ne haka haka sai suka gamu da wani bakan bare suka ce mishi ina ne hanyar da zai kai su bangaren warari mm. sai ce tun da sai dai su biyo ta gulbi suka ce ba sa son shiga ta gulbi amma dai za su fita sai ce to ga hanyar daji sai suka raba suka yi ta warari ta shiga dajin kura suka yi bannan da za su yi a cikin dajin kura sai suka ketara suka yi mahula a mahula muka samu labarin cewa sun kashe mutum biyu a can to ranar litinin da safe sai suka zagayo suka zo da bakin gadan mu garan gulbin boka to anan ne kuma suka taɓa na cikin ƙauyukan da ke nan zagaye da mu akwai wasu gidaje da ke nan ƙetaren gada misalin karfe goma kawai sai muka ji halbi bakin gada ɗin kawai sai suka shigo cikin gari da masu suka suka kama halibi halibi halibi ganin haka sai muka je muka samu mafaka wasu kuma da Allah sa aka rutsa su aka rutsa su suka zo har nan kofan gidan shi mahaifi na mai girma hakimin gulbin boka to a lokacin ina tare mai shi hakimi yayi yayi da ni in tafi in gudu na cimshi a'a ba zan gudu ba yace a'a kada zo a yi biyu don shi yana da ganin cewa shi ya tsofa ba za su ba za su iya taba shi ba ni da tafi tunda ni shi ne kila suna a wannan hmm. ai ba mu sai tashi na tafi ba na je na dan gudu na dan shiga wani haki haka sai suka zo suka same shi suka ta dukan shi bayan sun duke shi sai mahaifiyata ta jilla ta ji yana kuwa ita ma ta zo sai suka dauke suka sa shi san mashin cewa su wuce da shi sai mahaifiyata ta rike shi sai ba za su tafi da shi ba sai dai in ma za a kashe su ne sai dai a kashe su gaba daya sai suka ce tun da haka ne duka kawo mashin sai aka ɗauke shi da shi da mahaifiyata suka wuce suka je can cikin daji da suka je can daji sai wani ogan sai ce kai wannan tsofa ya ya tsofarewa suka ce ai shi ne mai garin garin yake to kura mai gari ne ya tsofarewa a aje shi sai aka aje shi ta kuce da ita mahaifiyata wa akalla dai sun ɗauki mutum goma sha takwas eh, a cikin garin gulmin boka sun wuce da su maza takwas mata goma a halin da ake ciki ko mutum guda daga ciki wanda aka dauka ba wanda aka sauko to kamar wani buka wa'anda wa'anda suka bi ta kuimu sun dauki mutum guda dan gulmo shi ma again sun tafi da shi daji to Allah ya kaddara shekaran jiya bayan suna cikin abin nan barci ya kwashe su shi ma samu ya kuto daga hannunsu to shi kadai ne zai iya cewa ya fito a hannunsu wancan mutum goma sha takwas da ke hannunsu ba wanda ya fito da farko sun ce a kowane mutum guda idan muna son su za mu bada naira miliyan ashirin ashirin to a cikin haka dai muka ta faman ma ba su hakuri har aka dawo suka ce to gaba ɗaya mutanen garin boka sai mun ba su naira miliyan ashirin gaba ɗaya mutanen gurbin boka eh gaba ɗaya wanda aka kama ɗin nan ba kuma za su go ɗaya bayan ɗaya ba sai dai in mu haɗa kuɗin gaba ɗaya mu ba su sannan za su sako mutane mu to a haka ne muka ta ba su hakuri har muka ce to zamu muka ta abin nan eh, ciniki da su har Allah sa muka kai miliyan goma to yanzu nan sun amince akan zamu ba su miliyan goma sannan su sako mutane mu tun ranar da abin ya faru mun sanar da jami'an tsaro mai girma mu na margalar hakamin ma'ana eh, honorable Ibrahim T.O. wanda aka sauke hmm. shi yana kan hanyar shi ma zai je zuru ya kawo kuwa yake jin wannan al'amar shi ma da kira ya juya da motar shi akwai wani nomba na emergency response da aka rarraba cewa idan mun samu irin haka mu sanar da su ni na sanar da su fiye da haka eh, nake tunani lokaci lokaci muna bayani da mutane na gamu cewa ga halin da ake ciki ga situation da ake ciki sannan mun sanar da duk wani jami'in tsaro da ake tunani za mu sanar da mun sanar da shi mun sanar da commissioner of police na Niger state don muna da wani abin da za mu iya sanar da shi mun kuma sanar da shi shi ma. to ka ce sun dudduki shi mai girman hakimi kamar yanzu wani irin hali yake ciki. to a halin gaskiya bayan sun sako shi muka ɗauke shi muka ga idan da yake hanyar kwantagora sun datse a wajen kuyi mutum ba halin abin da na so mu kai shi asibiti sai ba mu samu damar kai shi ta wurin ba sai mu kai shi asibitin rijau. to a can rijau a can ne aka dan yi jiyan shi na dan lokaci ya zauna gidan sarki mai martaba sarkin Bauchi a nan ne ma ciyaman na Rijal Hakame ya zo ya ba shi ya ba shi gudunmawar naira dubu hamsin domin a yi treatment na shi. To bayan haka da muka ga abin ya dan lafa sai muka ɗauko shi ya zo yana nan kwanta gora a asibitin Tagwai. Ina karban jinya. To a halin gaskiya karamar hukumar Mariga muna cikin wani hukuba wallahi gaba daya Mariga Lahaga babu inda ke da kwanciyar hankali kwata-kwata don a yanzu a ne ke karamar hukumar wajen local government wa'anda suka bar eh, garuruwan nan suna zama kango sun fi karin gari ɗari biyu tsakani da Allah don a garin gulmboka yanzu nan idan za ka shigo garin gulmboka don ina magana nan ina cikin garin gulmboka mutane ke cikin garin gulmboka ba su fi mutum ɗari ba a yanzu nan don garin gulmboka gaba ta watsi male kauyukan da ke zagaye da ita duka babu inda za ka samu mutum biyar ma a cikin kauyukan da ke cikin. to shin kowane matakai mahukunta ke ɗauka kan wannan al'amari? rabin abbas adamu shine shugaban karamar hukumar ta mariga ga kuma abin da ke cewa lokacin da muka samu kira zakari da yake duk da dai yamma ya riga ya yi don an kira ni ne kusan karfe shida na yamma so kuma na yi kokari na yi kontaktin shi commissioner for local government ya tambaye ni na sanar da area commander na yanki na na ce eh to na sanar da shi amma abin da ya ce mini akan tagora zuwa bobi yana da nisa haka sai a kawo dauki akwai wasu jami'an tsaro da suke a kasuwan garba to an musu magana su taso su yi kokari su kawo dauki zuwa wurin da yake suna kusa da bobi na'am amma duba da duhu ya riga ya fara a wannan lokacin da sakon su taso ya zo kuma a kasan ainihin bandit din suna da dubaru da yawa haka na ambush Na'am, kwantan bauna. Sai kwantan bauna. Haka. To wannan ya sa dai suka yi ta shawarwari akan suna gudun tun daddare ya riga ya yi ba su san ina za su yi kicibis da su ba gashi kuma ba su da yawa. haka eh to wannan dai shi yasa aka kai zuwa har barayin ainihin eh, bandit din suka fita ba su samu isa garin gobe din ba alhamdulillahi ba su halaka ko mutum ɗaya ba ba a samu asarar rayuka ba amma dai an samu na samu labarin ɗaukan al'umma a cikin garin musamman ma kaga kamar shi hakimin district din wanda mm. yake zaune a cikin garin bobi ainihin bobi gari sun rutsa da shi da kuma iyalin shi akwai mata da kuma 'ya'ya akwai matan makwauta kuma ɗiyan abokan arziki na zamantakewa na shi kalla dai abin da dai jiya zuwa yau suka gaya mini akwai wajen mutum bakwai a hannunsu su duk da ina jin ta wasu labaran kuma sun fi haka nan so wanda dai na samu tabbaci kenan Na'am yanzu akwai tabbaci an ɗauki shi hakimin bobi kenan a harin da aka eh, yi. A wannan wannan tabbataccen magana ta san patrol ɗin na farko da aka yi. Mun samu haɗin kan ainihin jami'an daga sama sun turo muna wasu jami'an tsaro na soja soji da suke a local government sun zo da makamai na zamani kuma allah ya sa an yi nasara fatattakan su wancan patrol din na farko so daga wannan kuma abin ya ja hankalin 'yan bindigan sun ƙara matsakaini tun daga wannan nasarar da aka yi kansu zuwa yau kusan kullum mashin 300-400 so in har ba irin wannan motocin yakin aka turo na zamani ba domin jami'an tsaronmu suna ƙoƙari barayin nan da bindigogi suke zuwa kala-kala mu ko jami'an tsaro mu iyakar su AK47. To kaga bai yiwa mu ta tura su da AK47 suna tarban su ana ta rayukansu. Amma da za a taimaka muna duk da dai muna ta iya kokari wajen kai koken kuma an ce za a yi daga gwamnatin jiha. gaskiya al'ummar karamar hukumar mariga suna cikin wani mawuyacin hali a yanzu masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin solomon abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen hausa na muryar amurka Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tuma sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na da ɗan gari shirin da ke da haɗin gwiwa da gidan rediyon nagarta murya haɗakan jama'a da kuma murya Amurka da ke Washington DC gundumar Columbia sunana Nasiru Yakubu Nero. Ga da gayan

a karamar hukumar igabi da ke jihar kaduna sunan wannan gari kuwa gadar gayan ta haka ina tare da ɗaya daga cikin dattawa kuma shugaba na wannan gari da zai faɗa min sunan shi da kanshi daga nan za mu ci gaba da tambayoyi akan abin da muke so mu ji daga gare shi akan wannan gari labai minis cikakken sunanka sunana da kake tambaya na sunana muhammad shu'aibu gadangayan wannan shine na da aka sani na da shi za mu so kaɗan ba mu takaitaccen tarihin wannan gari ganin cewa kai dattijo ne kuma shugaba ne a wannan gari mene takaitaccen tarihin wannan gari na gari. to tarihin wannan eh, gari gadar gari ne ɗan ƙaramin gari amma allah albarkace shi da albarkatu na ƙasa wanda duk jama'a suke so musamman abin da duk ya shafi noma akwai shi a garin gadon gayan a doya ne tumatir ne albasa ne masara ne gero ne dawa ne shinkafa ne ibulu ne duk abin da ka sani ana nomawa ana noma shi a wannan dan karamin gari mai albarka ga dangayen saboda ka shi yasa ga garin ma ya suna saboda yadda kasuwar gadangayen take cika ba a najeriya kawai ba har kasashen waje sukan zo garin gayan su sai amfanin gona menene ya sa su garin ya samu sunaye har guda biyu gayan da kofar shanu to gayan dai kowa sani inda aka ce gayan. gari ne mai kogi kogi mai albarka gari ne mai kifi akan zo a sami kifi ko da wanda lokaci ka zo kana bukatar kifi a gadan gayan hmm. in allah ya yarda za ka samu wannan kifi na biyu kuma kamar yadda na faɗa duk abin da kake bukata na amfanin gona in ka zo shi za ka same shi a gadon gayan insha Allah wannan gari a iya cewa ya kai kamar kimanin shekaru na da ka bai akalla zai kai kimanin shekara ɗari da hamsin akalla kenan dan ɗan kankanin gari ne Allah ya bunkasa shi ka magana abubuwan da a iya samu menene kuka alfahari da shi cewa da an zo gadar gayan gashi kuke alfahari da shi wasu abubuwa ne kuke alfahari da shi a jihar kaduna duk abin da ka sani na amfanin gona har ma'adanai ga duwatsu nan a garin gayar gundumar fanshano ga kuma kamar yadda ga kogi nan inda ka san duk inda kogi yake da kuma duwatsu to an san akwai albarkatu na karkashin kasa da sauran makamantansu duk abin da ake bukata insha Allah da an zo gadan gayan za a sami akwai maganan kasuwanci inda wasu garuruwa suke alfahari da shi a iya cewa da gama tana da da kasuwanci a muna alfahari da yan kasuwa akwai manyan yan kasuwa wanda duk abin da ka sani ana ana ana sayarwa insha Allah in ka zo gadan gayan za ka same shi babban bakin cikin mu muna da kasuwa isasshiyar kasuwa wadda ko ina ana zuwa a ci kasuwan nan amma sai a zo a tatsi kuɗi na rabano shekara da shekaru kasuwan nan an kasa gyara mana ita kimanin wasu kwanaki ne kasuwan take yi take ci wasu ranar ne take ci kuma mutanen da suke zuwa cin kasuwan daga ina da ina da ina suke zuwa to wannan kasuwa tana ci daga juma'a zuwa juma'a kullun juma'a zuwa juma'a take ci kuma kamar yadda na faɗa maka mutane daga Nijar suna zuwa daga cameroon suna zuwa daga a najeriya kuma niger kano eh, zamfara katsina da duk jihohin da ka sani ana zuwa kasuwar gadon gayan a ce kasuwa a sai kaya a koma na alfahari da wannan kasuwa fiye da yadda kake tsammani ka faɗa mana abubuwan da ake samu a garuruwan nan na gadar gayan menene matsalan ku wacce ta cimma kutuwa a to babbar matsala mai ita ce a kasuwan nan gashi dai ana samun amfani musamman gwamnati da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma suna amfani suna amfana da wannan kasuwa ta wajen revenue amma shekara da shekaru akalla kasuwan nan ta kai kusa shekara ɗari amma har yanzu ba mu da rumfa ta zamani kana nufin kasuwan duk shekaru nan ba da wani rumfuna ko kuma wani abu da za a iya ce da an ganta ga kasuwa ne da ake ci na kasa da kasa babu wani abu da za a iya nunawa a kasuwar gadan gayan a ce gwamnati ne ta in ka gan shi an an yi shi to mu yan garin ne muka yi ko kuma waɗanda suke zuwa daga wani gari ko wata jiha su zo su yi nasu amma a ci gashi gwamnati ne ta yi mana na kasuwa to har yanzu ba mu da shi a iya cewa kuna ɗaya daga cikin wanda kuke ci da kaduna da kewayenta da kuma ƙwarai kuwa har da abba kaduna kawai ba har har ƙasashen waje ina gaya maka balle eh, jihohi mu ƙasan kamaru daga niger da sauran jihohin najeriya duk ana zuwa sai kaya ana wani sana'o'i ne matasan ku suka fi kuma kuke alfahari da shi noma shine babban sana'a da matasan mu suke yi karfi da yaji manyan dattawa kuma sun tsaya ga kasuwanci na saye da sayarwa yau da gobe alhaji mamadu shabu ga daga ta ce garin na kai shekara ɗari da hamsin kai yanzu shekarun ka kai yanzu kimanin nawa akalla yanzu na da shekara tamanin da takwas to yanzu ma iya cewa akwai ka da masu shekaru irin wannan a garin gadar gayan eh akwai amma ho ba su da yawa wallahi ina ga maka ba su da yawa hmm. kila ne a samu mutum uku shi ma kila ne a samu mutum uku din a garin gadan gaya kenan ka ga jiya ka ga yau ka ga tasowar gadar gayan ka ga ci gaba alhamdulillah mun ga jiya mun ga yau kuma muna fata Allah ya sa mu cika da imani a kullum ina kira ga jama'a zauna lafiya kuma ina kira ga shugabanni su adalci don mai adalci ba zai taɓa sauka ya fadi banza ba adalci shine ginshikin zaman lafiya alhaji muhammadu shu'aibu gadar gayan kenan dattijo shugaba kuma jagora na wannan gari gadar gayan da muka dan tabo tarihi da kuma jin abubuwan da suke samarwa al'umma da kuma kawunansu da kuma irin abin da yake damunsu a matsayinsu na al'umma na wannan gari tare fatan za a kasance tare mu a wani shirin nan gaba a madadin gidan rediyo na ga murya haɗa jama'a da kuma murya amurka da ke washington dc gundumar columbia sunana nasiru kudu nero kai na fara kita Yeah. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma sittin Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.